Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa ina muku fata alkhairi na Siyuda Ahmad Keke. Yan uwa bidiyon mu na yau shine na kawo madarin su lambobi na sirrika wanda ya kamata ya ce mu amfani da su a cikin wayoyin mu saboda dama mutanen da yawa suna tambayar irin guraren nan ko irin waɗannan nambobin wanda su baka dama kai amfani a wayarka. A code ne kala guda hudu na farko shine da zarar ka yi tunanin wani ya blocking ɗinka a kiran waya misali kana bin sa kuɗi haka zai iya blocking ɗinka dan ka kira shi da number ka kwata-kwata ba ta cikin wannan wayar ba. To hanyar da ka yi amfani da waɗansu code bayan kasa sa code din zaka iya kiran sa sannan ya shiga sannan ka ɗaga ba tare ka canja wata number wayar ba haka zalika akwai wani code wanda zaka sa zaka kulle dukkan wani kuɗi da yake a cikin layin wayar ka misali akwai wani lokacin zaka irin abokanan ka ko kuma yan uwa da zarar sun haɗu da kai shi na su shi wayar ka bayan sun shi wayar taka za su ansa su kiran wani a cikin wannan wayar ka to kuma kai maybe a lokacin baka da kuɗi kuma kana jin kunya ka hana wannan mutumin ko wannan kanwata ka kan cewa babu kuɗi a cikin wayar to zaka iya blocking din kuɗin wayar ko da ce ta an ansa ta ta yin kira to wannan kuɗin waya kwata-kwata ba zai shiga ba sannan kuma da hanyar da ake bude shi daga karshe zan iya nuna muku kwance zan nuna muku baki haka zalika da sahihin magana akan ta yadda zaka iya neman akawun number ka ta cikin number wayar ka misali akwai wanda ya min tambaya kan cewa ya bude akawun bayan ya bude akawun na banki kenan kuma daga baya yana so ya gano wannan akawun number bayan ya deleting ɗinsa ba tare da ya je bankin ba ta yaya zai binciko wannan akawun number nasa ta number wayar tasa to insha Allah idan ko biyo ma wannan bidiyon gaba ɗaya zan yi muku sai yin magana ko in ce zan koya muku yadda aka yi amfani da waɗannan nambobi sannan ku magance waɗannan matsaloli guda uku saboda haka ku biyo mu bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu cigaba da sun muna roƙon wanda mai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan kamar like yawan sannan ka tura abokananka dukkan da suke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode da farko abin da aka fara yi shine za ka shiga inda ake daddana nambobi kake neman kuɗi kenan bayan ka shiga kamar da kuke gani ya danganta da abin da za ka yi abu na farko abin da na ce muku idan misali mutum ya yi blocking ko ce ya saka a blacklist a number wayar ka to kuma kana so ka kira wannan mutumin ka tabbatar masa kan cewa kai ne kuma ba tare da ka yi ta waya ba ko ka canja wata namba waya abinda da aka yi kana so ka kira wannan mutumin a wani farko shi na kai kofi da namba sa ko kuma ka haddace namba sa suka zo da ake daddada lambobi haka bayan ka so sai ka sa hash 31 sai ka sa hash bayan nan kawai sai ka sa namba waya ta sa a gaba misali bayan ka sa namba ta sa kawai ka danna bangaren kira ko wance ka danna alama kira to inda wannan namba ta sa a kunne take ko kuma waya ta sa a kunne take direct ya ta shiga kamar yadda kake yi a farko ba tare da ka yi tunani akan cewa wannan namba ba ta shiga amma in ka cire idan ka cire wannan hash 31 hash hash din din ka kira kwata-kwata kiran ba zai man ka sa hash wani hash shine kiran zai yi sannan kuma ba tare ka sa wata tsala a ka ba kawai iya nambar ka sawa duk wata namba da ka sa hash 31 hash ka iya kiranta iya ita kadai kawai ba tare ka yi tunanin wai sai ka cire ba haka zalika hanya da ka iya kulle duk wata hanya da za a yi kokari a kira ma kuɗin da yake a layin ka kwanci a cinye ma kuɗin da yake a layin ka shine da zarar kana so ka blokin din wannan kuɗin duk wanda ya ansa yana so ya kira ko da a ce kai ne idan baka cire ba to kwata-kwata kiran ba zai yi ba sai ka danna na waɗansu kuɗin ka buɗe wannan kuɗin wanda ake rufewa ne ka sa star 33 star sai ka sa zero zero zero zero zero ɗin guda hudu bayan nan sai ka sa kana sa kana sa shi kawai ka danna alamar kira kana danna alamar kira shi ne zai baka dama kai blocking ɗin duk wani kuɗi da yake a cikin wayar ka ko da ce ka yi kokarin kira kai ma wannan kuɗin ba zai yi ba sannan ko in ce wannan kiran ba zai yiwu ba amma kana so ka buɗe kuma kowane layi ne MTN ne Glo na mobile ko kuma kowace a ina kake a ƙasa irin wannan kuɗin ko a ina kake kake ko da a wani gari kake wannan kodin yanayi. yana yi kana so ka cire yana ka amfani da hash 33 star 0000 sai ka sa hash zirin shi ma guda bambancin su da wannan kodin da wancan wancan star ne farko wannan kuma hash ne farko kawai ne bambancin su bayan kawai ka danna alama kiran kana dana alama kiran shine zaka bude wannan blocking din kodin da kai wannan kodin suna da matuƙar amfani na hanyar da ka iya gano wata kafa da zaka gano account number ka ta number wayar da ka bude wannan account bankin naka sai magana a gaskiya babu wata hanyar da za ka iya ganowa wadda ba tare ka mallaki wani application ko website ɗinsu ba. Tuwancin tambayar da mun ya ce kawai ya buɗe account ne ta wayar sa nan ta namba wayar tasa kuma daga ƙarshe suka turo masa da account number ta mesa kuma sai ya manta ya deleting account number ta ya zai gano. Ba a sai yin magana akai abin da aka yi shine dole sai dai ka nemi website ɗinsu bayan ka nemi website ɗinsu za ka inda ka iya mu'amala da su ko wanda ka tambaye su abubuwa bayan ka tambaye su shine aka tura musu da namba wayar ka bayan su baka account number naka. Idan kuma ba wani za ka yi amfani da application link ɗin su mata nan akwai hanyar da aka iya samun su kuyi magana don kuma duk wannan bai bato dole sai dai ka tafi ka je banki bayan ka je banki sannan za su baka wannan account number amma babu wata hanya wadda ka daddanna iya number ka fito ma da wata account number ta wanda ita saboda haka waɗannan hanyoyi su ne sahihan hanyoyin da ake bi ake gano duka waɗannan matsaloli guda uku insha Allah in ka bi su dukkan su zaka magance duk wata matsala da take faruwa da kai ta irin waɗannan abubuwa saboda haka kada kuma manta a taɓa mana alamar subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share nagode